أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اختص نبيه في بإرحام كالنجوم وأوجب على الكافة تعظيمهم واعتقاد حقية ما كانوا عليه لما منه من حقائق المعارف والعلوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أتدرج بها في سلكهم المنظور وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أباه ربه بسره المكتوب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين بدوام الحي القيوم أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابي ووطن بالقادة القعدة hijiran الله صلى الله عليه وآله وسلم 1439 yayin da ya daidai da 27 ga watan 7 shekara 2018 a wannan masallaci na abubakar siddiqu a wannan unguwa ta ka daure sabuwar kaduna inda muke gabatar da darasi cikin littafin babban malami al'imam annawawi allah ka ji kansa wato littafin arba'u na hadith mun tsaya darasi na arba'in da hudu za mu tashi darasi na arba'in da biyar kuma za mu tashi alhadisu salisu wal ishirun hadisi na ashirin da ainihin wato uku kamar yadda wanda suke bibiya wannan karatu suka sani cewa kowane hadisi idan muka zo kansa mataki uku muke bi mataki na farko mai tarjamar sahaba mafaɗuwa ne ne shi wanda ya ruwaito hadisi na biyu sai mai shahin hadisi na uku kuma sai mafaɗi abinda hadisi ya ƙunsa na fa'idoshi muna roƙon Allah ta'ala Allah kada ya sa abinda muke karantawa ya zama masifa a kanmu malayin ce alhadisu salis wani ashirin hadisi na ashirin da uku an abi malik alhalin bin asim al-ashari لدى abin malik بن عازم al-ash'ari في fi قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي يسي الطهور شيء طريق شيء الشطر الإيمان شيء رضي الإيمان والحمد لله كلمة الحمد لله كلمة من يكي فلا تملأ الميزان كلا سكبا وسبحان الله fadan kalma ta shi ne tsarki ya tabbata ga Allah walhamdulillah da kuma alhamdulillah a haɗe tamla'ani au tamlau wato ita kalma ta subhanallahi din ko da subhanallahi da alhamdulillah tana cika ma baina samari wal arzi abin da ke tsakanin sama da ƙasa annabi ya ce wasu salatu nur sallah haske wasu da ɓasu burhanun sadaka kuma hujja ce da dalili wasu baru biyawo annabi ya ce haƙuri kuma haske ne shi wanda yake ɗauke da zafi walƙur'anu wannan alƙur'anin da muke ganin sa hujjatun laka hujja ne gare ka idan ka koyi shi ka iya shi ka aiki da shi a gaban allah au alaika ko hujja ne gare ka in baka koyi shi ba baka iya shi ba har ka sadu ga Allah kullun nasi dukkan mutane da su suka yi sammako fa ba'i'u nafsahu akwai wanda zai siyar da ranta. fa mu'tiquha ya yanto ta daga farawa bala'i au mubiquha ko akwai wanda zai siyar da ran nasa ya jefa ta inda yake wajen halaka ne wannan hadisi rawahu muslim al'imamun muslim shi ne ya rubuta wannan hadisin wannan hadisi kamar yadda muka gani daga abin malik al-haris bin asim al-ash'ari radiyallahu anhu ya tabbata a cikin wancan yaran ku tashi su kamar yadda ya tabbata a cikin littafin shamsuddin أبو عبد الله بن أحمد بن عثمان بن قيمان الذهبي وانده في جرات لي بفي دا أربعين دا تقوص لتابن شيء تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام يا تبتع يا كاو أتكم cikin نبي شاف biyar shafi na ɗari biyu da casa'in da ɗaya a tarjama ce abu malik al abu malik al lahu suhbatu yana da shi ne ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi kuma sahabi shine mallakiyan nabiya wa amana bihi wa mata ala islam wanda ya hadu da annabi yayi imani da shi ya mutu akan imani wannan shi ake ce masa sahabi malamai suka ce walau ta kallalar biddatuhu ko da ya yi a tsakiya amma a ƙarshe kafin ya bar duniya Allah ya taimake shi ya dawo ya gyara to wannan sunansa sahabi subantaka abu ne na falala da daraja wanda ba kowa ke samu ba duk mutumin da ya miƙe yanzu ci ya ga annabi sun haɗu da shi ido da ido har annabi ya faɗa masa wani abu to wannan tantirin magaryaci ne duk ce wannan takarsa kuwa kowaye ya ce san haɗu da annabi annabi ya ba shi wani abu to wannan burɗe ɗin kiƙeƙen keken jibgegen magaryaci ne to yana da suhuba ya haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a gaban a matsayin ɗalibi warwaya tuni sannan yana da ruwayoyi na hadisai ma da ya rawaito daga annabi wasmuhu mukhtalafun fihi a cikin abin da ya shafi sunansa an karawa juna ilimi tsakanin malamin kamar yadda ake sabani dangane da sunan al-Imam Abu Hurairah Fakila wasu malamai suka ce sunansa kaabu bin Asin sunansa kenan shine Ka'ab bin Asim waqila wasu malamai suka ce Amr bin al-Harith waqila wasu malamai suka ce amur bin al-Harith rawa hadis ya ruwaito hadisai al-imam bukhari ya kawo hadisin sa a babu ma jaa fi man yastahillu babin da ke magana cikin mutumin da yake halatta shan giya wa yusammiha bi ghayri ismiha ya ambace ta da sunan ba sunanta ba ya kawo hadisin sa nan mai lamba ta dubu biyar da ɗari biyar da tasa'in عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو آمر أو أبو مالك الأشعري شيء سامع قصي ما لم يسمى مختلف باسمه يتي والله ما كذبني يتي نالا إلى الله بقرية هانبا هو بيمن قريبا يتي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يجأ النبي يقول ينا سوى la yakunanna min ummati aqwam wallahi sai an samu wasu mutane daga cikin wannan al'ummar ya yastahilluna launin hira wal harira annabi yace sai sun halatta zina da alhari wallahi annabi yace sai an samu wa'inda sai sun yi wannan a cikin wannan al'umma sai sun kulo sun halatta zina iri iri sannan yace wal kamra sai sun halatta kayan ma idan haka in an ce giya duk abin da zai ya matsa hankalin dan adam to sunan sa giya sau da zaran kana magana giya hankalin mutane yakan tafi akan wannan wanda kamfanin nuka suke yi dukkan kayan mayan da ake sha a ƙasar hausa a sha a bugu a yi mare ta sunan su giya a da'irar musulunci sannan yin ce wani ma'azifa za su alanta kayan kiɗe-kiɗe sai ya ce wani zilan na akuwa min ila jan alamin ya ce wallahi wasu mutane sai sun sauka zuwa gefen wani dutse yawruhu alaihim shine wato makiyayi zai yi yammaci ya tafi zuwa gare su bisari atin lahu ya atihim wato makiyayi zai yi sammako ya je wajen waɗannan mutanen da suka tare gindin wani dutse da dabbobinsa idan ya je saboda wata bukata fai ƙulu na sai sai masa irji ilaina gadan je ka dawo gobe kafin gobe annabi ce fa yubayyituhum Allah fi Allah subhanahu wa ta'ala nisan mako wajen turo masa azaba wa yad'ul alama wannan ainihin wato sai a ɗauko wani dutse a ɗora shi akan shi don a yi masa azaba sannan ya ce wa ya musafu akari na kira da ta wakana zira ilawa mai kiyama wasu kuma sai an shafe su an mai da su bare da aladu har zuwa ranar tashin alkiyama da aka shafewar ko ya zama alal haƙiƙa ko kuma ya zamanto shafewa ce ba ta haƙiƙa ba a shafe ɗabi'ar ka kana mutum sai ka koma kuma dai da kai da dabban da ilika kuma malamai masana kimiyya sun tabbatar da cewa cin naman dabbobi to yana daga tasiri ga mutane idan suna cin wannan naman dabbobi shi yasa aka hana cewa kar a ci alade to dan mutum yana cin alade sai ka ganshin ba sa'a ba da ɗabi'u irin na alade Allah madaukakin zaki ya kiyaye sannan Alimamin muslim wannan hadisi da ke gaban ya rawaito shi daga wannan sahabi ya kawo shi a babul wudu'i a babul alula sannan ya kuma rawaito hadisinsa a babul tashdid fil nihayati baban da ke magana akan tsanantawa dangane da kukan mutuwa hadisi mai lamba ta hudu. أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه أن أبا مالك الأشعري حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي ياتي أربع في أمتي من أمر الجاهلية ɗabi'u guda huɗu in ji annabi sai sun tabbata a cikin wannan al'umma kuma suna daga cikin aiki irin na jahiliya yake cewa la yatrukunna ba za su ainihin wato bar wa'annan dabi'un ba sai yake cewa alfaharu fil ansa alfahari da nasaba da dangi ni dan wane ne kikan wane ne ubana shine wane kamar yadda yanzu muke ganin ana alfaharin har gidan malanta wannan abin ya shigo ne ko kuwa har gidan malanta ne ya shigo ba la'akari ake da tantantar mutane gidan karatu ba da annabi ya bar duniya ai ba dan shi bane hau kujerar shi abubakar ne da ya bar duniya abubakar ai ba dan shi bane waye hau umar ne da umar ya bar duniya ai ba dan shi bane hau usman ne da usman ya bar duniya ai ba dan shi bane hau sayyidina ali ne ko wala fa'u ba shi duniya ta kai amma yanzu an so kowa kawai in ko ɗansa bai karatu ba in yi kula sosai iya mutane a tara a ciki ya kamata a makara a ɗauko shi a ɗora shi akan kujerar baban shi haka ake sannan wasu fa'ala bil ansab da sukan dangantakar mutane yi magana ka ce wayewa ne bai rabi ne ba wayewa ne in yamuri ne ba in yamurin banza bayan a gaban mu zo unguwar nan ana ba maganar addini kana in yamurin banza ba ana maganar musulunci kana bai rabin banza ko wane ne na banza wane ne na banza ba ruwan Allah da wannan to a tsanu fil amsa sukan nasabar mutane da wannan abin zai ci gaba da tafiya sannan wani istisqa bin nujum da kuma neman shayarwa ta hanyar taurari kamar yadda ake amfani da ilimin taurari yanzu ta hanya daban-daban sannan yake wani ya haka da kuka a kan mutuwa wa qala sannan annabi yake cewa anna'ihatu matar da take sana'ar ta ita ce kuka ga mutuwa إذا لم تكن قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها قربان من قدران إن دي توب بك فانت تقوم زوا الله فأنا إلى القيامة لا أنيم a nemo wando na karfe na sannan wajen min jir sannan a nemo ta dogon riga a sa mata don a yi mata azaba da wannan hadisin shi ya ruwa shi sannan al-imam abu dawuda a cikin littafin shi sunan nashi ya kawo a babun fiddazi a hadisi mai lamba ta 3688 hadisin abu malik ya kawo wayan shi wajen kusan guda biyar amma da na bibiya wannan ruwa da ita ce kawai ta inganta a cikin sunanin abu dawuda ƙala abu mari ne ke cewa dakala alaina abdulrahman bin zan fata zakara na tsira da abdulrahman ya shigo فقال سيتي حدثني أبو مالك أنه سمع رسول الله يا جاء النبي يرى سوى ليشربن ناس من أمتي الخمر وسمت علي لبتكين الأمة سيسن دنگ شنجع يسمونها بغير اسمها سيسن دنگ أنبتنتا بعد سونا لتكب شبا sannan al'imamun tirmidhi shi ma ya rawato hadisinsa a babu ma ja a fit takbir inda ruku sannan kuma da wasu gurare a cikin sunanin tirmidhi din al-imam tirmidhi rawaito da dama daga cikin ashabu sunan sun yi waya daga shi wannan sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan rawa anhu Abdurrahman bin Ghanam kamar yadda muka gani wannan ya rawaito daga gurin shi wa ummu darda ummu darda mata abu darda ta yi ruwaya daga gurin shi وربيعة الجرسي وأبو السلام الأسود سنن وشعر بن حوشب وعطاء بن يسار وشريح بن أبيد وكان يكون بالشام يا قسم شيء أشام قال ابن سمي أبو مالك الأشعري قدم الموت بالشام اسمه كعب بن عاد متوى تساميش أبن شام ابن سعد يكي توفي أبو مالك في ثلاثة أمم wannan sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu a khalifancin sayyidina Umar kenan kaga sayyidina Umar ya yi shekara goma da yan watanni ne Abubakar ya yi shekara biyu da yan watanni ne idan ka hada shekarun da ya yi kwata-kwata ya koma zuwa ga Allah bayan annabi ya bar duniya bai kai shekara goma ba shi ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata a cikin musnad shamiyi na Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub بن مغير اللقمي الشامي أبو القاسم الطبراني المتوفى wanda ya rasu hijira 360 yake cewa sabwan bin am an shurayt bin ubay al-qadrami anna aba malik al-ash'ari shi wannan sahabin lamma hadarat kul wafat lokacin da alamar mutuwa ta zo masa qala yake cewa ya sami al-ash'ari ya fi. wanda dai yake ji daga cikin wannan dangi na asharawa sai yake musu ribar daga shari da minkum al-ghaiba dukkan mutumin da yake nan ya ɗauki sako ya je isar da sakon ga wanda bai nan haka yake musu sai yace inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu domin ni na ji annabi yana cewa hulwatu duniya murdatul akhirah shine duk abin da yake mai daɗi ne na duniya sosai ka samu kuma mai matsala ne a lahira sannan yake ce wa murratul akhirati duk abin da yake mara daɗi ne na ainihin wato lahira to ulwatul duniya kuma shine mai daɗi ainihin wato a duniya bil dukkan aikin da za ka yi wanda shi zai kai ka gaban Allah ka tsira za ka ga ba shi ne ta cika so ba abinda kuma zai ja maka matsala gaban Allah za ka gare shi ta fuso shi yasa Allah ya kawo ka'ida kwaya ɗaya kawai ya ce wa amma man kafa maqama rabbihi wa na annafsa alil hawa duk wanda ke jin tsoron tsayawa gaban Allah bai so a ɗibi rigima to ya iya kokarin sa zuciyarsa ta hana shi abin da take so to daga lokacin ne Allah ya ce fa innal jannata hiya al ma'awa al janna ita ce to da haka shine yake cewa wato manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce at-tuhur shi tsarki shine shatrul shi ne rabi na imani malamai sun yi magana a nan wajen me ake nufi da at-tuhur shatrul iman tsarki ne rabin imani wasu daga cikin malamai sun fassara at-tuhur a nan wajen cewa bitarki zunubi barin zunubai shine rabin imani domin sun ce al'imanu nau'ani imani nau'i biyu ne fi'ilun wa tarkun ko dai Allah ya ce ka yi ko ya ce ka bari kuma a ƙur'ani dukkan ya ayyuhan a amanin da ta zo idan Allah ka ga zai kira to yana gama zai ce ko dai ka yi zai ce ko ka bari ya ayyuhan ladina ta na tanajaytum zai ce ta na jau. بالإثم والعدوان ومعصية الرسول يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدينا دواكم صدقة حكى الله مدوكتين سركيني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ذيك ولتنظر نفس ما قدمت لغد يا أيها الذين آمنوا ذيك لا تتخذوا أدوي وأدوكم أولياء يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتهنوهن Allahu a'lamu bi imanihinna ya ayyuhal ladina amanu zai la tatawallaw qauman kadiba Allahu alaihim qad yajisu min al-akhirati kama yajisu al-kuffaru min ashabil qubur ya ayyuhal ladina amanu zai hal adullukum ala tijaratin tunjikum يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله إن جزيتي أجزيتي أبري to don haka suka ce in an ce al'imanu ana nufin anan shine rabinsa suka ce fi'ilin wasarku fanisfuhu fi'ilin ma'amurati rabinsa duk abin da Allah ya ce ka bari ka yi to shine rabin imani wani tsoho tarkul mahazurati sannan rabinsa shine ka bar abin da Allah ya ce a bari da haka suka ce imani abin da annabi yake a nan yana ɓangarori guda biyu ne yin abin da aka ce maka ka bari to ɗai ɓangaren kenan sannan barin abin da aka ce maka ka bari to ɗai ɓangaren kenan da ko huwa nan su bi tarkil ma'asi shine tsarkake rai ta hanyar barin sabon Allah subhanahu ta hada malamai na tafsiri sun ce idan ƙwa'ani ya ambaci kalmar at-tuhur ko at-tatahir ko at ko ko at yana komawa zuwa ga ma'ana ta kusan kai guda goma sha hudu a ƙur'ani na farko akan ce a tsuhur da ma'anar in zama da haini yankewar jinin mai al'ada ana ce masa a tsuhur Allah madaukakin sarki ya faɗa a suratul baqara ya ce wa yas'alunaka da mahidi sai ce qul a ta jinin atajilun sa'a fil mahidi sai ce wala taqrabuhunna hatta yatahurna kada ku kusanci mata hatta ya tsahurna me ya tsahurna a nan wajen shine har sai an samu intifaqu gam da haidi yankewar jinin ne jinin al'ada a nan wajen shine at-tsatsi shine a tuhur a nan wajen sanan al-ittisal idan mutum janaba ta same shi wanka Allah madaukakin sarki ya kira shi ya ce masa at-tuhur يا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق sai yace wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn sai yace wa in kuntum junuban fasaharu in kun kasance kuna da janaba ku ne fasaharu kun ga fatahharu anan da ma'anan al shi ne yin wanka sannan al-istinja'u bil yin tsarki da ruwa shi ma ana ce masa a tuhur lokacin da munafikai suka gina masallaci annabi ya bi ta buka yana dawowa suka gayyace suka ce zo za ya bude masallacin Allah ya faɗa wa annabi yace kada ya je ga abin da aka shirya yana kan hanya Allah ya saukar masa cewa alladina taqadu masjidan dirara wa kufran wa tafariqan bainal mu'minina wa irsalan liman haraba Allah wa rasulahu min qablu ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى الله يأتي والله يشهد إنهم لكاذب الله يأتي والنبي لا تقول فيه أبدا har abada kakka ji wannan masallacin ka ɗaya yace masalan masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fihi masallacin da aka assasa foundation din sa akan tsoron Allah wannan masallacin ya fi dacewa ka je ka zauna a ciki saboda fihi rijalun yakuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirina da haka malamai suka ce a nan wajen wannan ayat ta sauka ne akan mutanen ba. wa kanu a al-ma'a filistin istinja'i suna amfani da ruwa wajen yin tsarki Allah ya kalle sai ya wallahu yuhibbul mutahhirin shi yasa da ku waccan ayar da muka kawo dazu wacce ba mu karasa ba da yace fa idza wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adam fa'tazil an-nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna to kun ga suka ce malamai tatahharna din nabi yana nufin al-iktisal idan mace sai wanka to fa'tuhunna min haythu amanakum Allah sannan na hudu shine akwai at-taharatu min jami'il ahadath wal aqda daga wato tsarki daga dukkan wata kazanta ko hadin Allah ya ce wa sahabbai ilmi bashikum an-nu'asa وينزل عليكم من السماء ماء ويطهركم به كل يطهركم به آيات بدر ga janaba da wasu kaza kaza kaza Allah yake ce musu izu yubshikum an-nu'asa wasu da lokacin da Allah ya saukar da gangadi ya kama saboda amanatan minhu kun samu aminci daga gurin Allah kaga mutumin da ake wajen yaki a ya kamata ya zama yana cikin kirkici da tashin hankali amma kaga a filin yaki mutum har gangadi yana yi kasan ta lafa masa to a wajen yaki saboda aminci daga gurin Allah da suka samu a ranar har gangadi suna yi sannan wa yunzilu alaikum minas sama'i ma'an Allah ya saukar da ruwa daga sama akan ku sai ce da ya tsakira kun bihi dan ya tsarkake ku da wannan ruwa shi yasa a waccan ayar da bamu karasa ba da ya gama sai yace ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min harajin walakin yuridu li yutahhirakum wa yutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkuruna sannan na biyar shine as-salamatu min sa'iril mustaqbara in ka kubuta daga kowane irin datti aka karkace ka to ana ce masa as to shi kuma wannan galibi da aka same shi fi'ilin yana zuwa tsahara ya tsakiru masdarin sa sai zaman to sahih to da haka zaka samu a ƙur'ani in kada Allah yana magana akan matan aljanna to haka ake magana zai ce wa bashirin ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها zai ce walahun fiha azwadun mutahhara a ciki akwai wasu mata waɗanda aka tsarkake su sun kubuta daga kowane irin aibu daga kowane irin datti sannan Allah ya ce kula a wala bikum bi khairin min zalikum sai yake cewa lil ladina taqaw da rabbihim jannatun tajri min da al-anharu khalidin fiha sai yake wa azwajun mutahharatun da wasu mata waɗanda aka ainihin wato tsarkake haka ya faɗa a suratul nisa'i yake wallazina amanu wa amilus salihati sanadkhuluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan lahum fiha azwajun mutahharatun wa nudkhuluhum dhillan balila to wayannan wanda aka tsarkake su wannan zai kai mu zuwa ga bayanin da ake yi wajen fassara ayar la yamassuhu illa mutahharun da ma'anan cewa ba wanda zai taba qur'ani sai mai tsarki ana nufin sirrin alwala kwata-kwata ba shi bane abinda da ayat take magana a kan shi yana fatar an fahimta abinda da ayat take magana a kan shi wancan tana maganan mala'iku ne wa'inda aka tsarkake su an fahimta ai mala'iku take magana wa'inda aka tsarkake su la yamassu illal haruna tana maganan mala'iku ne ba ma mutane wani saboda siyakin ayar kamar yadda muka karanta a sallah Allah ya ce innahu laqur'anun karim sai fi kitabin makrun la yamassuhu ba wanda zai taba qur'ani lokacin da yake launin mahfuz kafin ya zo zuwa ga annabi illa al-mutahharuna sai mala'iku wanda aka tsarkake ba ma maganin mutane ake ba to sannan na shida kalman yana zuwa a ƙur'ani da ma'anan at-tanazzuh an isyan ar idan mutum ya tsarkaka bayin luwadi to yakan zama yana da ƙarfi ta wannan bangaren kun ga mutanen annabi lutu Allah ya ce wa lutan in qala li qawmi ata'atuna al-fahishata wa antum tusiru dan san da suka ce ya za ku dinga zuwa mun alfasha kuna kani a innakum ku innan fa la ta'atuna rijala shahawatan min dunin nisa da zai zaman to maza kuke zuwa dan ku biya buƙatar ku ta sha'awa bal antum qawmun tataharu ku mutane ne jahilai to kuma kana jawabu qawmihi mutanen annabi lutu da aka yi musu wa'azi ba su ba da amsa da wani abu ba illa an qalu akhriju ala lutun min qaryatikum innakum innahum unasun yatatahharu saboda mutane da suke so su tsarkaka wannan yana ciki sannan na bakwai shine akwai as-saharatu min as-suru ka samu tsarki daga zunubi bayan ka ba da zakka ana ce masa tsubu da haka Allah ya ce wa annabi khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم سنة يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدين دواكم صدقة سيتي ذلك خير لكم وأطهر wannan shi yafi zaman muku alheri shine yafi muku zama tsarki sannan a sahara min al-awsan tsarkake guri daga gumaka ana ce masa tsarki Allah ya ce idda annal baita masabatan lin-nasi وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي هذا أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع سجود حتى يفعل سورة الحج يتي وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود sannan هكذا الطهارة من الشرك tsarki daga shirka ana ce masa haka Allah ya faɗa ya ce kalla innaha kira sai ke faman sha'a zakara fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara kun ga marfu'atin mutahhara bai aidi safara kiraman barara sannan wato ana ce ma abin da ya halatta alhalal wato alhalal abin da ya halatta ana ce masa ne a tsohon abin da yake da tsarki Allah ya ce wa a ja'ahu qaumuhu yukrafuna ilai? mutanen annabi lutu mutanen sun zo suna gauga sun kawo wa min kafin wannan lokacin Allah ya ce kanu na sayya suna aikata mummunan aiki na mutu ya danne mutu da suka zo kare ya qaumi haula banati hunna ku. Ya ce waɗannan matan tsahar da ma'anan alhalal ku. wayannan matan sune wanda Allah ya halatta muku ku nema ku mu'amala da su yace musu fattaqullah wa la tuqzunu fi dhati alaysa minkum rajulun rashid sannan ma'ana ta goma sha ɗaya taharatul qalbi min ribat zuciyarka ta samu wato tsarki daga kofanto ana ce masa ainihin wato tsarki Allah ya faɗa mana cewa idan sallabtu mun nisa'a a suratul baqara فبلغن أجلهن فلا تعدلوهن أن يمكن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف فيتي ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر سيتي ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون sannan ita ce maganar da ya faɗa yake cewa ya ayo allazi na amanu la ta da kulo buyutan nabi ya kuma su imani kada ku shiga gidan annabi illa an yi udana lakum ila da labiri na ilahu sai idan an muku izini cewa abinci ya nuna amma kada wanda ya je zauna yana jiran abincin sannan Allah ya ce wala da shi ne lil hadisi kada ku je ku zauna ku ci gaba da jira wani dan kala kafin yace gashi ma an hana sahabbai yin hadisi Allah ya ce wala da shi ne lil hadisi kada ku je ku zauna kuna yin hadisi inna zalikum kana yuqdil nabiy wannan hadisin da kuke cutar da annabi yastahi minkum bi kuma annabi yana jin kuma to har Allah yake cewa idan sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i da sai ce zalika atharu kulubi kuma wa qulubihinna sannan a tafsir tsarkake tufafi kar a bari na ƙasa. yana daga cikin asabir ku je ku duba tafsiri har tafsirin shehu ibrahim bin ya tafsiri da qur'an ko fi ya da tafsir a cikin raddin da na yi wancan dan bid'a mai suna wa kulli fir'auna kaga musa sada na kawo tafsirai sun fi guda goma akan wannan matsalar kai ta matsalar jan kaya a ƙasa sau da ka haramun ne ga musulmi musulmi kana musulmi ka dinga sa wandan kai wata irin sahu yana jan ka je kai karatu shi wancan tun da na sa ko mutanen da yake girma ba su na kawo na kawo sa alimamu kurfi eh su shehu abdullahi wanda a cikin biya usawi da littafin da ke fayi sosai a fa da biya usunna da waye da waye eh har da jalalain da ya shahara a nan kasan ka je ka duba karkashin wasu ya baka fata da zaka ga daga cikin maganar da suke kawa yana daga cikin abin da abin da zai baka mamaki ma maganar da shi ibrahim ne a cikin fidiya da tafsir ita ce za ta baka mamaki kwarar da sun yasin ka je kai karatu kuma matsalar mutane ba sa yin karatu ne da bincike shi ya sa shi kuma shi Usman dan Bodo dama wannan abu ne sananne tasirin karantarwar wacce a cikin yan uwansa fulani ya taka ga su da suka taso ba su ma dauka sunna ba sai sun dauka gado ko ba ka fulani ne ba kalla ne za ka ga ba fulani ne ya dinka maka wando eh sai dai lalacewa daga baya ta same shi ya saki wanda karantarwa amma su sun dauka cewa wannan sunan. gadon ta suka yi ba ma karantarwa ba tasirin karantarwa shehu ne a cikin wannan yana da ciki idan aka za ku ga malamai na fassara wasu ya baka tsakiyar yana daga cikin fasahiyar na siya abu biyu ba daga suka yi magana a kai siya na zuciya sannan da siya na tufafi da haka in tufafi ne yana daga cikin tsarkake shi to kar a bari tufafi ya dinga jan ya dinga jan irin sa ka je ka duba dukkan filin da za ta duba matsayin wannan sai ka samu in ka duba tafsiri goma sai ka samu takwas sun kawo maka daga cikin ma'anar da wasiya maka fasahi yake ɗauka a su wannan amma yanzu musulmi an saba wa annabi saba na taho mu gama mata sai suka ɗage nasu maza sai suka yi ne sai suka saki nasu haka ake to sannan yana daga cikin ma'ana ta goma sha uku shine at-taharatu min al-fahisha tsarki daga al fahisha Allah ya faɗa wa na Maryamu ta wa'id qalat al mala'ikatu ya Maryamu inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin me tatahirin da Allah ya mata ai mala'ika da ya zo ya ce mata za ta haihu cewa sai Allah ya kunu ni gulamu ولم يستثني بشر ولم أكو بنيا الله يكي متى كذلك قال haka wani waje allah ya ولو وجه الله wa الشجاعة ومن يتبنى إمران التي أحسنت farda marin wacce ta tsare farjinta ba ta taɓa yin zina ba to wannan yana daga cikin ma'anar da kalmar al a qur'ani yake ɗauka da at-tatahiru da at-tatahur yake zagayawa a kai to don haka a nan wajen sai annabi ya ce at-tuhuru shi tsarki shine shakarul iman aiki na imani wa qurabul imani al-imam ibn rajab al-hanbali a cikin jami'ul ulul wal hikam yace wa hada alqawl muhtamal laula anna riwayata yace wannan magana da suka faɗa suka ce at-tuhuru shatr al-iman suna nafar rabi da ma'anan aikata abin da aka ce kai da barin abin da aka ce kai sai zama rabi yana da rabi yace to wannan magana da suka faɗa suka fassara hadisin haka yace tana da kyau yace sai dai matsala shine an samu kuma ruwayar da ta wada al-wudu'u shatr al-iman to kaga in an samu ruwaya da ta zo da mai alwudu shatar iman dole wannan ruwaya ita ce za ta fassara wannan at-tuhuru shatar ne shatar iman ya tabbata al-imam at-tirmidhi ya kawo kuma shi wanda ya ruwaito wannan sahabin shi ya ruwaito wancan anna zaid bin bin sallam حدثه أن أبا سلم حدثه أن أبي مالك مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الوضوء شطر الإيمان إذا الولاء تشرب الإيمان sannan ya zo cikin sunan da gona maja shi wannan hadisin ma ya ɗauka ya buɗe babi a ciki ya kawo babul wudu'i shafarar iman Babul da ke magana cewa alwala rabi ne na imani ya kawo hadisin kiryen kiryen cewa isbabul wudu'i shafarar iman wato cika alaula rabi ne na imani ibn rajab alhambali ne da ya gama kawo maganganun malamai sai ya ce lam yatahaqqaq qawlu sarki dhunub bi al-iman yace bai tabbata ba a sai barin zunubi shine rabin imani yace was sahihu alladhi alayhi al Ya yace magana ingantacce wacce mafi yawancin malamai suke kanta annal murad bi suhur hula. abinda ake nufi da sarki a nan wajen yace at-tahiru bil ma'i a al-ahada tsarki daga hadasi ta hanyar ruwa shine da annabi yake nufi da at-tuhuru shatr an fahimta ai to yanzu me ake nufi idan mun ci at in mun dauki cewa a daula tsarki da ruwa shine rabin imani to na farko sun yi amfani da kalmar shataru akwai wanda suka ce shatar ɗin shine ana nufin aljizu ibnu rajab ya ce ba yadda za a yi a lura a yi amfani da kalmar shataru ana nufin aljizu kalmar shataru in ma ya ɗauki nisfu ko kuma ya ɗauki wato alistijabu wa tilqawu shine wani bangare da inda ake fuskanta kamar yadda Allah ya kawo haka kusan gurare guda huɗu a suratul baqara yace qad naqa taqallubu wajhika fis samai فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام كونغا شطر ده معنى بنجر المسجد المين حرام وحيث ما كنتم تولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل أما تعملون فنيت ومن حيث قررت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل أما تعملون سنه قالت ومن حيث فرست فولوا وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة سيدي لألا يكون للناس لا يقول ألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم وخشوني هزوا قلت آية تدعك يجي سوى جبت كما لم يأقول سكتي الطهور شطر الإيمان الإيمان يكسر الكبائر كلها imani yana kogi kowane irin zunubi babba wal wudu yukaffiru sagair ita kuma alwala tana ne kankare kananan zunubai sai zaman to fa huwa shatrul iman bi hada al-i'tibar sai zaman to rabi ne na ainihin wato imani idan aka lura da wannan yace wannan magana ita ma ba za a karbi ta ba domin hadisin man asa fil islam ukhidha bima amila fil jahiliya idan musulunci ya zo ya kamata ka karbe shi ka ƙi karɓa to sai a kama ka da abin da kai a jahiliya da kuma abin da kai a yanzu sannan yake cewa daga cikin malamai akwai wanda suka ce wato a tsuhuru a nan wajen shi ne tsarki da alola al'imanu kuma sai zamanto shi ne sallah ina fatar an fahimta da haka sai ya zamanto a tsuhuru alola da tsarki shi ne shatarul iman sallah ita cewa rabin imani idan ka haɗa sallah ka haɗa alula an samu imani wa cikakke yana fatar an fahimta wannan ne. saboda suka ce dalilinsu, wanda kuma shine abin da al bukari bukhari ya kawo a cikin kitabun tafsir mun san cewa annabi ya zo garin Madina yana kallon Baitul Maqdis wajen kusan wata 17 a matsayin al-qibla daga baya Allah sai ya ce a canza al-qiblar amma yadda ita ta koma ina makka a wannan lokacin ne kafin a fara surutu Allah ya sai ke sai qulu sufaha'u minan nan. da sannan sai an samu wawaye daga cikin mutane sun ce ma wallahum an qiblatuhum allati kanu alaiha me yasa musulmi suka tashi daga wannan alqiblar da suke kai suka koma wata Allah ya ce in sun maka magana kulka ce musu wallillahi al-mashriq wal maghrib ai da ma gabas da yamma ba na kowa bane na Allah ne ya hadi man yasha ila siratin mustaqim shi yake shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga tafarki madaidaici kenan shi ya ce a kalli baitul muqaddas ko baitul muqaddas shi kuma ya ce a bari a dawo a kalli ina makka saboda can baitul maqdis da makka duk ba na kowa bane na Allah ne sai yake cewa kazalika ja'alnakum ummatan wasata haka muka sanya ku kuka zama al'umma mafificiya litakunu shuhada a alal nas dan ku zama ku ne za ku ba da shaida akan mutane gobe alkiyama ويكون الرسول عليكم شهيدا ويكون الرسول عليكم شهيدا الذي لو من شهيد عنكم الله يسوى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها ولا القبلة da muka saka yanzu muka ce ka tsaya akan ta ba mu sanya ta ba illa lana alama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala aqibai sai dan mu san waye ba annabi waye da Allah ya ce wa in illa ala alladhina hada ya ce wannan matsala duk da yake tana da girma sai da mutumin da Allah madaukakin sarki ya shirya da shi to tun da an yi wata goma sha wani abu sha bakwai ana kallon mai waccan alƙibla a matsayin baitul muqaddas waɗanda suka mutu suna kallon wancan alƙiblar aka zo ana wa annabi tambaya ya hukuncin su da suke kallon nan suke sallah har suka koma ga Allah fasu to ne Allah sai ya saukar da wama kana Allahu a imanakum inna Allaha bin nasi la rahufur rahim da haka malamai suka ce wal murad salatukum ila al bayt al maqdis Allah ba zai tuba ladan sallar da suka yi zuwa ga baitul maqdis da haka sai da manto al imanu anan da ma'anan as-sala an fahimta da haka shi kuma as-suhur sai zamanto da ma'anan al-wudu wa tahara sai zamanto wannan shine rabi wannan shine wa wannan ne rabi shi yasa kalmar imani a qur'ani idan ka ganta to sai ka duba tana komawa zuwa ga ma'ana ya kusan sai guda biyar na farko akan ce al-imanu da ma'anan at-tasdiq gazzata abu wannan ita ce magana da yan uwan annabi yusuf suka faɗa cewa qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'bu wa ma anta bimu'minin lana wa law kunna sadiqin wa law kunna ba mu ba za ka yadda ba ko da gaskiya muka faɗa maka sannan al yana zuwa da ma'anan al-iqraru min gari tasdiqil qalbi shine baki ya faɗa abu ba tare da zuciya ta yadda da abu ba shi yasa Allah ya ce wa munafikai zalika bi annahum amanu wannan ya faru ne saboda sun yi imani a ina a baki sun ba kafaru sannan shi suka kafirce a ina a zuciya na haka Allah ya ce fa tabi ala qulubihim fahum la yafqahun Allah wani wajen ya fito da shi karara yace yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim suna fadar abu a bakin su wanda kuma ba shi bane a zuciyar sannan shine abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa a suratul nisa yace ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasuli wasu malamai sun ce ya ayyuhal ladina amanu na farko wanda suka furta imani da masu to aminu billahi wa rasuli ku ɗauki imanin ku tashi a zuciya ku ƙudurce ko suka ce imani na farko na biyu ana nufin shine su ƙara yin ainihin wasu imani da Allah subhanahu wa ta'ala din sannan al-imanu yana zuwa qur'ani da ma'anan at-tauhid shi yasa Allah ya ce man kafara billahi min ba'd imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sannan yana zuwa da ma'anan imani na shari'a wanda yake tattara abu guda uku shine yadda Allah ya faɗa duk inda kaga Allah madaukakin sarki ya yi irin wannan kiran ya ce ya ayyuhan allazina amanu yana haɗa waɗannan bangarorin guda uku baki ya faɗa abu zuciya ta kudurce sannan ka su ta fi aiki shi yasa yake wa ukura tu libbuna nasrun min Allah a fathun qarib sai wa bashiril mu'minina sannan imani yana zuwa da ma'anan as kamar yadda yanzu aka ga mun kawo a koma littattafan al wal mazahir za a ga wannan yana daga cikin abin da ake samu na matsala da yawa galibi suna fassara qur'ani ba tare da komawa zuwa ga littattafan al wal mazahir ba shi yasa wani kawai in ya ga ginin kalma iri ɗaya sai ɗauka duk ma'anar ta iri ɗaya duk inda ya ganta a qur'ani ko a hadisi shi yasa daga nan kuma in yi zo fassara sai a ainihin wasu ba wannan shi yasa annabi ya ce at-tuhuru shatrul iman sannan yake alhamdulillah ita alhamdulillah tamlaqul insana tana cika ma'auni wa subhanallahi haka nan subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bayna as-samai wal ardi tana cikawa ko suna cika abin da ke tsakanin sama da ƙasa to tsakanin alhamdu da at-tasbihu suna da alaƙa ƙwarar da sun gaske kun ga lokacin da Allah ya ce wa qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu sai suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika kun ga at-tasbihu ga kuma me at-tahmid at-tasbihu da kuma at-tahmid suna da alaƙa ƙwarar da sun gaske shi yasa alqur'ani yake hada su a gurare daban-daban wurin gaskiyar gaske to ita wannan kalma ta alhamdu idan an faɗe ta alfin da jinsini shi ne dukkan wata sifa ta yabo da jinjinawa da girmamawa ka tabbatar wa Allah ita sannan ka koli ma Allah na ƙasa da haka daga lokacin da ka ce alhamdu ka yi abin da suke ce masa wasful mahamudi ka siffanta wanda kake yabo bil kamali cewa ya cika ma'al mahabbati tare da san shi da kake wata azima da kuma girmama shi duk wani da ka sani a duniyan nan san shi ba asali ba ne reshe ne san Allah shi ne asali yanzu san manzon Allah da san annabawan Allah reshe ne na san Allah amma san Allah shi ne wa shi ne asali shi yasa za mu ga Allah ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillahi wanda suke masu imani da sun fi san Allah sama da kowa to dole sai ka siffanta wanda kake yabo bil mahabbati kana san shi sama da yadda kake san kowa sannan wasu bil mahamudi a siffanta wanda ake yabo bil mahabbati da so da girmamawa sannan da kuma cika sannan ya zama to cikar Allah cika ce wacce akwai kamala fi zati sannan akwai kamala fi af'alihi sannan akwai kamala fi asma'ihi wa sifati dan dukkan sunan da ka gani na Allah to sai ka samu yayi mutabaka da shi هو الله هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون huwa Allahu al-khaliqu al-bari'u al-musawwir lahu al-asma'u al-husna to sai ka samu akwai musabaka ba kaman mu wani a iya samu mutum suna kaga sunansa a ce masa Aminu bi amma kuma kaga a duhu ne mulkin addini sunan ya yi nan shi kuma ya yi. da ya amma bai yiwa in ka ga Allah da suna da sunan ya dace da shi da kuma aikin da sunan yi a iya sama mutum na so da maimakon ya zama taimakon addini yake sai ga baje addini yake ba ana samu ba eh ko ka ga mutum sunansa ha khadimul islam amma sai ka ga damalma da musulunci ne za ka iya samu saboda sunan yayi ne shi yayi shi yayi nan ana samu wannan to da haka malamai suka ce alhamdu ya kasu gida biyar akwai alhamdul qawli akwai godiya ta bala wa huwa hamdul lisan wa sana'uhu ita ce godiyar da harshe yake da yaban da yake alal haqqi bima asna bihi ala nafsihi ala lisan anbiya'i da abinda Allah ya gode ma kansa da shi ko annabawan Allah suka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da shi to wannan shine matakin farko sannan akwai alhamdul fi'li huwa al-ityan bil a'mal al-badniyya shine aikin da Allah ya saka na gangan da ka tashi kai amma ya zama ta ibtiga alwajin lillahi ta'ala kana yin ne dan ka ga fuskar Allah gobe ba. sannan akwai alhamdul hali huwa alladhi yakunu bi hasbi ruhi wal qalbi shine wanda yake kasancewa gurgurdan rai da zuciyarka littisafi bil kamala kamar mutum yayi kokari wajen siffantuwa da abin da yake kamala ne na al wal amaliya na ilimi da aiki wa takalluq bil akhlaq al ilahiyya da ɗabi'antuwa da irin ɗabi'un da Allah madaukakin sarki ya da ɗan adam ya ɗabi'antu da su yanzu cikin ɗabi'u wanda Allah ya da shi ba akwai haƙuri ba kuma cikin haƙurin naka shi halimun ne da haka kalmar halim tana gaba da mai sabi don kalmin halim haƙuri ne da yake ɗauke da mugun da wuya tare da shi in ba Allah ba yawa mutane ruwa a saukan masa da kara ya ce mutane su yi abu a ce a ƙi ya ce a bari a bari kuma kaga ya dace su bai dauki mataki ba yau gwamnati da ta sa doka ta ce kada kowa ya fito karfe shida zuwa shida duk wanda ya fito ba ta ke take ba eh? sai kuma ka hada ka gani abinda Allah ya kewa mutane da abinda gwamnati take yau inda za a rike ruwan sama ba wata ma'aikata da za a rubuta petition a kai mata ta dauki mataki dan abin ya fi ta ba za ta yi ruwa kawai da Allah zai rike na shekara daya shekara daya a cikin ruwa duk duniya to ba mu halittun da za a kai masa petition ya dauki mataki ya kamata a yi babu wanda bai iya to wannan shine sannan akwai alhamdul lugawi ne alhamdu na yare هو الوصف بالجميل على وجه التعذيب والتبذير Shi ne siffantawa ta hanyar girmamawa da mutuntawa. bil lisan wa hadahu da harshe kadai sannan akwai alhamdul urfi akwai kuma alhamdu na al'ada fi'ilun يشكو يشكر بتعظيم المنعم بسبب كونه منعما وهو أعم من أن يكون فعل اللسان أو الأركان wannan yana da to ana nuna mun cewa lokaci yana hararar amma abu na karshe ku yi la'akari da shi shi da Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi buɗe sunonin Qur'ani ya ɗauko guda biyar da su ya fara sannan ya ɗauko guda hudu ya cike da su idan ka ɗauki biyar da hudu nawa ne baka ba tara ba suratul fatiha ita ce ummul qur'an ita ce ummul kitab da wannan ta fara bayan bismillah abinda Allah ya fara da shi shine alhamdulillahi rabbil alamin daya sannan akwai suratul an'am Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun sannan akwai suratul ah, kahfi alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu yuwata sannan akwai suratul suratul sabai alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi وله الأمر في الآخرة وهو الحكيم الخبير sannan akwai suratu fatir alhamdulillahi alladhi lahu ma fi samawati alhamdulillahi fatir as-samawati wal ardi ja'il al malaikati rusulan uli ajnihatin مثنى وثلاث ورباع يزول في خلقه ما يشاء ان الله على كل شيء قدير سنة سورة guda biyar da Allah ya buɗe su da alhamdu sannan ya zo ya guda huɗu a Qur'ani da alhamdu akwai suratul isra'i ya ce wa qul alhamdu lillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh wa kabbirhu takbira sannan akwai suratul naml wa qul alhamdu lillahi sayuriikum ayatihi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malu sannan akwai suratul safat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun على المرسلين والحمد لله رب العالمين سنن اقي سوره الزمر الله يبارك وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر الآن وترى الملائكة هافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين farawa da guda biyar a rufe da guda hudu nawa kenan ta rabu suratul fatiha ayoyi nawa take da shi eh bakwai a cikin bakwai akwai wuturi ko babu akwai a cikin tara akwai wuturi ko babu akwai fara suratul fatiha da ayoyi bakwai wa'annan a zo a rufe da biyar a rubuɗe da biyar a rufe da hudu tara ya samu dukkan wannan yana nuna maka cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kaɗai ne ka a haɗa shi da kowa wajen mota da ka kuskura ka haɗa Allah da wani wajen mota ka mutu a haka aka tafi lahira to za kuma a rukuma rigima ta ba wanda zai da warware ta wallahi Allah madaukakin sarki ya samu dace to saboda haka da nan muna zaune tare da wannan kike masa wannan hadisin aka ce za a buɗe abin da ya kunsa to wataƙila sai ga an yi darussa da yawa tunda ka san a hankali a hankali muke bin karatun ba gudu a yi to saboda haka a gurare kusan guda tara haka Allah ya kira kan shi yake shi alhamidu ne sai a darasi na gaba sai mu karasa da guraren da Allah madaukakin sarki shi da kanshi ya riga ya gode ma kanshi ko ka gode ne ko ka gode ne shi ba ya riga ya gama gode ma kansa ba to tun da ya riga ya gama gode ma kansa ai riga an gama godiya ai shi yasa godiya mutlaka ta tabbata ga Allah in wani yama abu na alheri kace ka gode masa to godiyar tashi wani bangare ne amma wanda yake da godiya ke tashi ne Allah sau da duk wanda ya baka abu a duniya kamar godiya inda Allah bai ga dama ba da ba zai baka ba kamar godiya shi yasa za a yi shigowa da abu sanan ko kana nan gurin sai a fara da sai mai rabon ka sai a mai gwamnan ce a ina sanar da kai ba ko mai zan dawo wani yana son wajen sai ya sanya baki sai abin ya tsare ka sai ya haka haka ya ce wallahi to haka dai al'amarin ya kasance ya kai haka haka shine mai cewa a bayar ne na hakika bai ce a baka ba shi wanda yake son wani sai a tafi can a bashi kai da kake nan sai a faru ta gaba yadda koma ka samu ba Allah ta'ala ya samu dace da haka insha Allah mun dawo karatu kenan da izinin Allah ai mana hakuri uzurruka ne suke ta mana yawa wani lokaci da an fara sai ga wani abu yaro ya yi ta nan sai ga kuma sai a rufe karatu amma da insha Allah in aka samu dama wannan karatu ba zai ba da izinin Allah kuma ƙa'idar da muka sa shi ne idan an ga hadari in ba ruwa ba ne yanzu kafin lokacin karatu a zo za mu karatu insha Allah wa bi hadha qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam na me